وصلى الله على godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da abincin Allah su ƙara tabbata da biyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum muna ƙara gode wa ubangiji subhanahu wa ya ara mana rai ya ba mu lafiya a wannan rana mai muhimmanci da ɗaukaka da dukkan musulmin duniya baki ɗaya wato ranar arfat sa sallah ba. muna taya dukkan musulmi murnar zagayowar wannan lokaci da fata Allah ya maimaita mana yin layya suna ce ta shugabanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ubangiji ya horewa ga waɗanda Allah ya horewa idan sun yi layya su ci su bayar sadaka su yi kyauta amma banda sayarwa muna addu'ar Allah ya horewa jama'ar mu ikon yin layya waɗanda ubangiji bai horewa ba Allah ya ba su ikon yi a shekara mai zuwa za mu ɗau wannan dama mu yi fatan alhaini da alhazanmu da ubangiji ya ba su ikon zuwa ƙasa mai tsarki don gudanar da aikin hajji yau ita ce ranar arfa muna fata allah ya karɓi dukkan ayyukan ibada da suke gudanarwa ya amsa dukkan addu'o'i muna fata za su dage wajen yi wa jihar ta kano da ƙasa baki ɗaya addu'ar samun ingantaccen zaman lafiya ƙaruwar tattalin arzikinmu da bunƙasar kasuwancin 'yan kasuwa. Za mu wannan dama mu yi wa mai girma gwamna da shugaban ƙasarmu murnar zagayowar wannan rana da addu'ar Allah ya ci gaba da yi musu jagora. Muna kira a gare su da su ci gaba da bujiro da ayyuka da za su amfana wa al'umma da ƙoƙarin jaddada tsaron rayuwarmu kiyaye dukiyar al'umma da lafiyarsu Allah ya ba su ikon taimakawa al'umma da suka zaɓe su su kuma al'umma Allah ya ba su ikon yi wa a addu'a ta gari muna gode wa dukkan malamanmu da limamanmu kullum suke huduba da wa'azi domin ana ya ci gaba da gyara zukatan al'umma musamman matasa addu'o'i da suke yi ba dare ba rana Allah ya amsa Allah ya ci gaba da kiyaye imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu muna ƙara yi wa iyaye nasiha don jajircewa wajen kula da tarbiyyar 'ya'yanmu da ɗora su kan turba ta gari wato aiwatar da kyawawan halaye na gari da addininmu ya tanadar da barin abin da addininmu ya hane mu da yi muna gode wa dukkan jami'an tsaro bisa gudunmawar da suke bayarwa don tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu mai albarka daga ƙarshe muna gode wa dukkan jama'ar wannan jiha tamu da irin goyon baya da suke bamu da addu'a da suke mana ba tare da gajiyawa ba tun lokacin da ubangiji ya nufe mu da karɓar halifancin magabatanmu shekaru hudu da suka gabata za mu ɗau wannan dama don jajanta wa al'umma bisa yanayi da muka samu kanmu na rashin gudanar da bikin hawan sallah kamar yadda al'ada ta gudana wannan ya biyo bayan uzuri da jami'an tsaro suka gabatar mu kuma masu bin doka da shari'a ne don tabbatar da zaman lafiyar jama'ar mu Duka abin zai shafi zaman lafiya na al'umma da muke shugabanci wanda zai iya kawo fitina wacce ka iya kawo asarar rai lafiya da dukiya ya zama wajibi a gare mu mu guje shi mun janye shirin hawan sallah na al'ada da muka yi abin da zai shafi zaman lafiya na al'umma da muke shugabanci wanda zai iya kawo fitina wacce ka iya kawo asarar rai lafiya da dukiya ya zama wajibi a gare mu mu guje shi mun janye shirin hawan sallah na al'ada da muka yi don tabbatar da zaman lafiyar al'ummarmu da mu. Allah ya maimaita mana. Allah ya sa mu ga baki cikin rai da lafiya da zaman lafiya da wanzuwar arziki ya kuma ba mu ikon hawan sallah a shekara mai zuwa Allah ya da kare mutuncin ku da addinin Allah ya lafiya da zaman lafiya malamanmu da shugabanninmu da iyayenmu da suka koma ga Ubangiji Allah ya jaddada musu rahama. Amin. Allah ya ci gaba da ba mu albarkacin su idan ba abin mai yayi Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum dan sarki ya dade কোনো একটা